وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى حدوى أولا سافية ترى نرى العرباء يوم منا عشرين دبيو قوة رمضان shekara ta dubu da da da hudu arba'in bakwai, bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin sha ɗaya ga watan mari 2026 daga wannan masallaci na Garki Area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja cikin wato shirye-shiryenmu na darussa na Ramadana waɗanda aka keɓance su saboda iyayenmu mata Allah ya saka musu alkhairi a yau insha Allah za mu darasi ne lamba ta goma sha hudu kenan lamba ta goma sha hudu daga cikin darussa da muka yi musu take da mace a alkur'ani <clears throat> inda muke bibiya a takaice muna yin tsokaci akan mata waɗanda alkur'ani ya ambace su da kuma duba zuwa ga darussa da za a iya tsintsinta daga wannan ambatu da alkur'ani ya musu waɗannan mata kamar yadda muka sha ambatu mun kasa su zuwa gida biyu akwai wato nisa'un salihat mata na gargari akwai kuma nisa'un salihat mata wanda suke ba mutanen kirki ba ko waɗanne ƙur'ani ya ambace su za mu ga cewa alƙur'ani ya yawaita ambatan mata na garin su suka fi yawa don nuna mana izuwa ga cewa akwai mata da yawa mutanen kirki da aka yi fiye da mata mutanen banza don kuma cewa su mutanen kirkin nan kowace tana da wani kuffa ko wani abu da ya shafe ta wanda za a yi ɗaukan darasi daga gare shi wanda za su iya zama abun koyi ga mata su kuma waɗancan mutanen da ba na kirki ba sai aka takaita su saboda kada su zama kofar barna dan ya zama iya waɗanda aka ambata an ambaci abin da yake na dole ne wanda shi ma saboda a ɗauki darasi daga gare shi ba za a yi ta ambatan su har abin wato a saba da jin labaransu har su zama wasu wato a shahararru ba ko da ko akan aikin banza ne wannan ya daga abin da ya kamata mu kalla an yawaita ambatan matan kirki saboda a yawaita mana ƙofofin samun alkhairi da koyi da mutanen kirki an kuma takaita ambatan mata waɗanda ba mutanen kirki ba saboda labari mara daɗi labarin mutanen banza bai da wani alheri in ba ya zama dole kamar da ƙur'ani ya ambata ba da haka sai a takaita shi kwarai za ku ji cewa wasu matan wanda ba mutanen kirki ba aya ɗaya ake ambata a kanta ko kwatankwacin haka yayin da mata mutanen kirki kuwa mun ji eh, dogayen suka a kan kisoshinsu da tarihinsu da labaransu wata ma sura guda kamar maryamu alaihassalam kamar aisha ayoyi da yawa kamar ainihin wato almujadila ita ma farkon sura mai zaman kanta haka dai haka dai za mu ga wannan wato nafisiniya wajen ambatan mutanen kirki da wadanda ba mutanen kirki ba na ɗaya kenan na biyu kuma a don a wanzar da ambaton nagarta ya zama abu mai kyau ambaton shi ya wanzu har tsawon rayuwa sauraka idan yana da yawa ya fi wanzuwa sosai ya zama duk inda muke kanta a cikin alkur'ani ba zai gushe ba yana cin karo da labarai da tattaunawa akan matan kirki matan kwarai ba mata na annabawa mata salihai da makamantansu su kuma wato waɗanda ba na kirkin ba sai zama na cewa ambatar nasu ya yi ƙasa ba shi da wani abin nan gunji da ake jinsa to cikon matar da ba mu ambata ba ita ce muke so mu kalli nata tarihin a takaice da darasar da za mu samu wanda Allah madaukakin sarki ya ambace ta cikin mata marasa kirki cikin nisa'un salihat wadda kuma watakila a wannan al'umma ta musulmi to ba taɓa yin mata mara daraja mata wanda za a iya ce mata ‘yar wahala ‘yar rashin arziki ga mata ba ita ce mata abu lahabi Allah ya ambace ta kuma a cikin ambatanta akwai darussa masu tarin yawa da abubuwan da ainihin wato za a ɗau izina a wa'azantu game da su Allah madaukin sarki ya baje ta cikin sotul masar ko a ramakanta mana sotul masar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 سيصلى نارا ذات لهب وامرأته همالة الحطب في دينها حبل من مسد wannan sura suratu al-masad daya daga cikin surorin makka ce wadda ta sauka tun farko farkon qur'ani tun farko Allah ya sauka da ita wato ina jin sallar ta sauka ma ba a yi wata shida ana yin musulunci don bayan saukan wa anzir ashiratakal aqrabi bayan saukan umfa anzir manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara mutanen shi kamar yadda Bukhari ya ruwaito da Allah ya sauka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama um wa anzir wa rabbaka fakabbir suratul mudaththir sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da sassafe da ya fito da sassafe sai ya zo ya hau kan wani dutse cikin duwatsun da ke cikin garin makka ya ce ya sabaha wato kamar a ce jama'a a fito a fito laraba suna faɗan wannan kalma musamman idan an kawo musu farmaki kuma saboda suna da al'adan kai farmaki da safe kamar da Allah yake cewa fa idza nazala bi sahatin fa sa'a sabahul munzari to idan idan idan wani ya hango rinjina ta kawo farmaki abinda zai sai sai falala yace ya sabaha jama'a fito ga al'amari nan yazo da satan nan so da Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan kira duk sai aka ci aka fito aka taru shine ya musu wannan jawabin nashi mashahuri a tarihi da ya ce musu kun taba kama ni da ƙarya ba taba kama shi da ƙarya ba kun taba kama ni da cin amana ba taba kama shi da cin amana ba ko yaudara ko duk wani halin banza suka ce mushi ai kai amintacce ne a cikin wannan al'umma sai ya ce musu sai na ce muku yanzu ga wata rundina nan ta taho za ta kawo muku farmaki za ku yadda suka ce za mu yadda mana sai ce to idan na ce muku Allah ne ya yi kuni ya ce in zo muku wa'azi gyara addininku ku bar bautar gumaka ku bauta wa Allah shi kadai ku bar kaza ku bar kaza ku bar kaza a tusaddiquna ni za ku gasgata ni mafi yawa kai shiru saboda ba su taɓa jin irin wannan zancen ba ko ba su ta amsa da za su bayar ba kuma sun tabbatar da shi ba makaryaci ba ne mafi yawan su suka shi sai shi abu lahabi wanda abu lahabi din nan fa dan uwan mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifin manzo Allah ba shine Abdullahi ibnu Abdul Muttalib ba shi kuma wannan sunan shi Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib ya kasance cikin attajirai a Makka cikin irin mutane wanda suke da kuɗi da gadara da zalunci wanda sun fi ƙarfin kowa irin sai dai Allah ya faɗin nan kawai yana cikinsu yana tsaye cikin wannan taro da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma kawai yana zaune fon sai ya nike ya ɗaga murya ya ce ali haza jama'atana kaiwa ne don wannan zancen ka tara mu tabballaka sai malin sallallahu alaihi wasallam wannan mummunan zance a shari'a ce mara daɗi da bai kamata a mai tasar ba sai Allah maɗauki sarki ya gwada aya akan a cikin cikakken riwaya daga nan ya yi maganganu munana da yawa a cikin wata riwaya ta imamu Ahmad ibn Hanbal har cewa annabi yi to idan mun karɓa sai kuma mene nabi ya ce mashi idan kun karɓa? Allah zai ba ku rayuwa mai kyau a duniya idan kun mutu ya muku gafara ya sa ku aljanna sai ce shi baya bukatar gafara Allah shi in ma wani abu ne da an je lahira ba a samu zai iya siya yana da kuɗi ko ya iya sa yayin shi zai su kawo mai suna yana da 'ya'ya. yi maganganun muna daga nan sai ya mai da abin cinikinsa duk inda ya zauna ba shi da aiki in banda zagi da ashariya da cin mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ai makaryaci ne ai ba shi da hankali ai kaza ai kaza har al-Imam Tabarani ya ruwaito cewa wani cikin sahabbai lokacin ma bai musulunta ba yake ba da labari cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a suqul majal wata kasuwa a Makka Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawo yana wa'azi yana cewa wa zai musulunta ya tsira wa zai musulunta ya samu rayuwa mai kyau shi kuma abu lahab yana bin shi a baya yana cewa ƙarya yake kakku yadda ni kanin mahaifin shi ne ƙarya yake kakku yadda ai aljani ne ma da shi ba yi da lafiya ne kakku yadda sai mutumin ya tambaya ce wannan kuma waye aka ce wannan muhammadu ne yana cewa shi annabi ce wannan kuma na bayan nashi waye aka ce dan uwan baban shi ne mutum bai ce koyi ba sai da ya musulunta yake ba da labari cewa ya taɓa ganin wannan ba. baka abu lahabi ya zama wannan taƙadar na cikin gida wanda baya da ka iya da shi shi dai dan uwan mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi dama mutum ne wanda yake azzalimi mutunci a cikin mutane gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da ƙarfin da zai iya da shi shi ne sai Allah ya shiga fadan da kansa shi Allah ya saukar da wannan takaitacciyar sura mai albarka Allah ya ce tabbat yada abi lahabin habin tab hannayen abu lahabi sun halaka kuma shi ma ya halaka wato abin da sa aka akwai dai an yi amfani da hannu don ya wakilci mutum domin za abin da mutum yake ana iya cewa hannunka ne dama bari ma ka yi duku, ko da ba da hannun bane ko kuma don nuni zuwa ga hannayen shi da yake tsagawa yana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to su ne kan gaba wajen shan azaba rana alkiyama Allah yake tabbat yada abila lahabin wa tabba ma agna anhu malu dukiyarsa da yake tinkaho da ita to babu amfanin da za ta mishi ko ya zama ma nafiya ce sai zama ma agna ai lam tubni kenan ko kuma ya zama istifhamiya ne sai zama ma'anan shi mallazi agna anhu malu yo amfanin ne duke za ta mishi dama dai ba dukiya yake takama da ita ba to Allah ya ce dukiyar ba ta da wani amfani a wurin Allah shara ce gola ce da tace wa ma kasab da kuma duk wani abu da ya tsururuta al kasab anan ko da ya zama ribar da yake samu a cikin dukiyar ita ce kasab din shi ko kuma ƴaƴansa domin ba bace dukiya ma agnanuhu maluhu wa ma kasaba to tunda akwai adadi, ya fi dacewa a ce al kasab wani abu ne daban ba dukiyar ba zama kuma alwaladu min kasabi abihi da aka wasu malamai suke cewa ana nufin watan dukiyarsa da ƴaƴansa waɗannan abubuwa guda biyu da su yake takama da su yake kula duk wata tijara da rashin mutunci da rashin arzikin da yake mutane Allah ya ba za su mai komai ba Allah ya ce sayasla naran zai shiga wata irin wuta za ta lahab wacce ke mai balbali Allah shi ne balbalin da wuta take ta dinga tunkoro ɗin tana tashi sama tana fidda bakin hayaƙi kamar ana gobara wannan ne Allah ma sayasla naran da sannu zai shiga wata wuta za ta lahabin mai tsananin ƙuna mai balbali Ya Allah ya ce wa mar'atun da kuma wannan matar tashi hammala haɗaf wacce take ɗauke da wato kirare na wuta ko dai zama da gaske kirare da ake ɗauka ko kuma ishara zuwa ga abin da ta kasance tana yi tana ɗiban itatuwa masu kaya, tana zubawa a ƙofar ɗakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dai da yake wucewa wannan sune za a juya mata ranar alkiyama zama kiraren wuta sannan Allah ya ce fi jijiha a wuyanta akwai hablun min masar akwai wata igiya ta kaba na gidan wuta nan ma saboda ta kasance mace ce a tajira tana yin kwalliya da gwalagwalai tana yawo da su tana takama tana nuna isa tana kafafa sai Allah ya juya masa wannan gwalagwalar rana alkiyama zama gwalagwalan gidan wuta wannan ita ce sotil masad a takeice kwarai da gaske ubangiji madaukin sarki ya labarta mana abin da ya faru abu na farko da zamu lura game da surar shi shi wannan mutumi abu lahabi ya ɗauka kan shi gabarin gaba da ƙiyayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muguwar gaba da ƙiyayya don wannan abin yana faruwa da ya koma gida akwai yayan shi guda biyu Utba da Utaiba sun riga sun aure ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu Ruqayya da Ummu Kulthum yana zuwa yake musu so ba ni ba ku in ba ku saki waɗannan yaran ku saki mushi yayan shi sai suka saki aka samu kuma ɗaya daga cikin su utaiba sai ya zama shi ma ta ƙadari ne irin baban sai da ya bi sawu ya je wa annabi sallallahu alaihi wasallama rashin kunya da rashin albarka wanda a rabi haka shi ma annabi mushi baka addu'a ya yace Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika ya Allah ka daura kare cikin karnukanka akan shi saboda an ce shi wani zaki ne ya kashe shi ya cinye naman shi amma shi utba ya musulunta daga baya lokacin fatu makka da shi da durra durra bintu abila mai ita mata musulunta lokacin fatu makka da wasu suke yayan shi daga nan fa abu lahadi ya kulla wannan gaba ta tashin hankali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to mu lura kan da Allah ya saukar da wannan ayoyi kun ga waɗannan mutanen suna raye ba su riga sun mutu ba amma Allah ya riga ya ce ‘yan wuta ne da shi mijin da ita mata. ishara izuwa ga cewa ba za su tuba ba wani yana cikin mu'ujiza alƙur'ani tunda suna so ƙur'ani ya zama ƙarya da sai su ce to bari mu musulunta ma ko don ƙarya ne sai a ce a annabi Muhammad ya ce ‘yan wuta ne ga shi sun musulunta to ba za mu yin haka kuma daga sanda wannan aya ta sauka sai da aka shekara goma wannan abu labiyarsu shekara goma dindi don wannan aya ta sauka a farkon musulunci shekara ta ɗaya bayan hijira amin bayan fara wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara goma a makka sannan ya bar makka ya koma madina ya shekara ɗaya a shekara ta biyu aka yi badar ya ga shekara wajen goma sha ɗaya kenan sai bayan badar sannan abu na biyar su kuma yadda abu rafi ya ba da labari abu rafi wanda yake cikin sahabbai ne wanda suke da afi kisan shi na cikin littafin sira na ibn hisham da littafin dala'ilin nubuwa na bai haƙi cewa ce na kasance ni na musulunta tun da wuri amma ina jin tsoro ba zan iya bayyana musulunci na ba Ya ce haka ummul Fadli, maman abbas mata abbas da ɗanta da ‘ya'yanta su fadlu su abbas da mijinta shi kan shi Abbas amma duk suna koyewa kamar Ibn Abbas yake cewa mun kasance cikin al-mustada'afi yace to da za a je Badar sai Abu Lahab ce shi ba za shi ba amma yana bin wani mutum bashi yana bin wani mutum bashi wannan mutumin ya je wakilce shi mutumin da aka tura ya je wakilce shi a wannan yaki na Badar a ya ce mushi idan ka je kayi yakin a madadina to bashin da yake kan kanawa to na yafe maka za ka kaje ka yi jihadi a madadina ka yi ka yaƙi akwai ba na ce suna su jihadi ba to da ka shi wannan mutumin shi ya tafi jihadi a madadin watin abu lahabi ya ce shi ba zai je ba to da ya tafi sunan mutumin da ya tafi a madadin shi al'af ibnu ibnu hisham baban su a dan as ana dawowa yaƙi mun san irin nasarar da mutane suka samu gagaruma a yaƙin badar an kashe kafirai manya saba'in an kama guda saba'in cikinsu a matsayin fursunan yaƙi saura kuma suka ranta a nakari wanda suka ranta a nakarar nan suka iso makka sai abu lahab ya sami labarin sun iso sai ya taho sauri ya shigo gida inda su umul fadli suke yana neman labari ya ce na ji an ce abu su ya shigo gidan nan ina yake zai ba da labari me ya faru abu su ya ce mashi ce ka a yakin nan da ya daɗi ba ce wallahi mana zuwa zama game da mutanen nan da muke raina su yadda ka san an ɗaure hannayenmu haka muka dinga mika musu wuyayenmu suna sarewa waɗanda irin takarkarin malalata ne ku ita to ya muka iya mun ga wasu mutane da ba mu gane su wasu mutane masu fararen kaya ba mu san ko mutum ɗaya a cikinsu ba su suka dinga girbe mu kai abu rafi kana zaune kawai sai ya ce na rantsi da Allah mala'iku kan gani aiko Abuja ya tashi ya rufe shi da duka to ya ce kasa baki har sai da ummul fadli ita wannan matar da ta ga abin yayi yawa ta dauko wani ice haka ta buga ma Abu Lahabi a gadan bayansa sannan ya kyale Abu Rafi to daga jin wannan labarin bayan kamar kwanaki uku ko mako daya sai kamu da wani ciwo da ake ce mishi al'adata wannan ciwo kamar wato wani sadaure ne wani kuraje ne na annoba ya fito mai jikinsa ya yaɗe jikinsa lokaci guda ya mutu to da ya mutu an ce sai da ya kwana da kwanaki ba abin da shi saboda kowa na tsoron taɓa gawar saboda ana tsoron ka a taɓa gawar a kamu da cutar da ke jikinta sai da wani mutum ya bai samu 'ya'yan utuba da uteba ya ce ba ku da hankali baban ku ya mutu kwana da kwanaki yana cikin ɗaki har ya fara ɗoyi ana ji a cikin anguwa ba za ku zo kuma yi fitira ba suka ce gaskiya suna jin tsoro shi to ku zo mu je in taya ba ka suka je suka rarrafe bakin su suka sa abubuwa na kariya kamar yadda ake irin na zamanin corona din suka je suka murgina shi kan wani kan wani kirgi suka dinga da a ƙasa suka tafi da shi suka wurga da shi a bayan gari sannan suka dinga zuba duwatsu a kan gawa ta lullube gawa haka Allah ya kashe shi mummunan kashewa wanda wannan yana cikin muujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ke cikin wannan ayoyi da Allah ya ce Abu Lahadi buta zai tafi kun ga ai idan muka kalli abin da ya faru da wasu kafiran kamar kafiran da suka wa annabi sallallahu alaihi wasallama yaudara suka kashe mishi mutane har annabi ya dinga musu kunuti Allah ya ce bar kunutin haka Allah ya ce au yu'azibahum ko au au yutu laysa laka min al-amri shay'un au yatuba Allahu alaihim au ayyatuba Allahu alaihim au yu'azibahum Allah ya ce babu ruwan ruwanka ka bar su ko dai Allah ya musu azaba ko kuma ya ba su dama su tuba ishara akan wasu za su tuba a cikin su ba ce ƴan wuta ne kai ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ba'ifa da mutanen Taifa suka mishi abin da suka mai da Allah ya bashi dama cewa a halakar da su ko a kyare su annabi ya ce a kyare su ina sa ran a samu musulmai a cikin tsaron su kun ga duk kafirai ne suka mishi wata izaya amma sai Allah ya ce a daga musu kafa saboda wata rana ana sa ran za su musulunta kuma hakan ya yi sun musulunta din amma shi wannan abin da ya guda ɗaya ba a daga mishi kafa ba nan take aka ce dan wuta ne da Allah cikin ilimin sa da sa ya riga ya hukunta mishi halaka to duk ba wannan ne da mu wa mu ita matan ita matan nan al'aura ko arwa wanda ya ce kanwar abu Sufyan ce al'aura bintu harbin ko arwa bintu harbin haka ake ce mata ita ce mu dan na farko dai sanda aka yi wanta abu ba ta wajen maza kaɗi aka tara maza kaɗi aka tara aka mutu wadanda babu mata tana cikin gidanta da labari mijinta bai bata labari cewa ai ga abin da ya faru kuma ma ga abin da na ce mai inda mata arziki ce mai hankali shi kenan ko ba ta yi imani ba ba ruwanki da abin harkar mazaji ko amma daga nan kawai sai ta ɗauki yakin ta mai da shi nata ta fi mijin ma zaƙewa ce mu muhammadu zai wa haka mai jiya ma ta yi ballanta na yau shi ɗin kaza kaza kaza kaza kaza ta dinga maganganu na rashin daraja ta ɗauki mayafinta ta yafa ta tafi ma neman shi sai na bakare ce ta wata sami muni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zaune a bakin Ka'aba da ta wata sami mu abakar ya ce sai na ga tana magana da ni kamar ni kaɗai ne a wajen tana cewa ina ɗan uwa ina abokin naka ina wannan kaza kaza kaza din. na fi shi iya rashin kaza kaza kaza tana ta rashin mutunci ta zo da tarin zuwa na jifa tana baka bai ce mata komai ba sai da ta tafi sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ko dai matan nan ba ta ganin ka ne Allah bai ce Allah ya sha ta ganin ta daga ni, ba ta gallu ba Aladu yana zaune a wajen amma bata gan shi ba ta gama zage-zagen da ta gama rashin darajarta sai iya tijararta ta koma gida daga nan fa sai ta ɗauka wa kanta aiki na rashin hankali kullum za ta zo hanyar da sa annabi na wucewa tun da anguwarsu ɗaya gidaje ne na ƙabila guda banu hashim sai ta banu abdu manaf afwan sai ta ɗebo ƙayoyi irin kaya wanda raƙumi ke ci din nan ka zuba a kan hanyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wucewa ka rasa samu ta zauna tana dariya tana zage-zage tana a shariya. to darasin da ya kamata mu ɗauka na farko a nan shi mace wata take biye wa mijinta akan saban Allah tana iya samun kanta a cikin halin tafi shi dilmaya ba shi da ya yi so ɗaya so biyu sai ya bari kawai dai kowa ya san matsayinsa amma ita kudin tana cikin wannan tijara Su haka kamar yadda muka ji asiya binci muzahir tafiyar auna idan rashin daraja ne ya fi wannan rashin daraja ya fi wannan rashin mutunci amma ba ta biya mai ba ta ba Allah ta ba Allah Musa ta samu daraja ta mutanen kirki ya Allah ya ambace ta ba kai kamata ki kasance ko da Allah ya jarabce ki da wani miji mutum banza ke ki kokari ki kiyaye nagarta imanin ki da addinin ki da mutuncin ki rashin kirki shi da rashin daraja shi ba zai ci da ki ba a gaban Allah amma ita ba ta yi haka ba sai ta biye mai kai ta zaƙe ma fiye da shi shi ta ta samu wannan mummunan matsayin da ya yanzu shi nan a wannan al'umma ta mu ta musulmi idan ana neman mata lamba ɗaya mara mutunci da Allah ya shaida rashin mutuncinta dole ambaci imra'atu abi Lahadi. kata nan kullum ana karanta qur'ani ana ƙara tsine mata ana ƙara tabbatar da alƙawarin wuta da Allah ya masa sannan ko mu gane cewa wato taimaka ma wani akan aikin barna to kai ma mabarnaci ne dan uwan shi wato ko da ba kai kirkiro barna ba idan ka shiga cikin ta ana yi da kai duk ɗaya kuke kamar yadda kuma wannan yana nuna mana irin abinda Allah yake jarabta annabawa da shi. na a samu wasu su na kusa da su zama musu matsala mun ga game da annabi Ibrahim kuma da sha'anin babansa annabi nuhu da annabi lutu game da sha'anin matansu annabi nuhu game da sha'anin ɗansa yau kuma ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama game da sha'anin ɗan uwan mahaifinsa da kuma matar ɗan uwan mahaifin nasu sai ga mutum bai da matsala da mutanen waje amma wani a cikin gida wani yayanki ko wani mijin wa babaki ko wani makamancin haka shine zai ce bai yadda ki dinga yin addini ba da yadda kina fita da hijab ba da yadda ki je islamiyya kaza ba bai yadda kaza ba ko kaga wani malami da cikin malaman mu da suke rayuwa da ma wanda suka rasu akwai malamai da dama da suka sami kansa a cikin wannan gwagwarmayar wasu da iyayensu wasu da 'yan uwansu wasu da makwabtansu wasu da iyayen gidansu ko surukansu to idan ka idan ka gamu da irin wannan jarabawa ko kika gamu da irin wannan jarabawa mu sai mu dau izina daga abin da ya faru da waɗannan annabawa da manzanni na Allah cewa ba kan mu faro ba ai ga annabawan Allah ai ga manzannin Allah darajar su da kimar su a wurin Allah bata hana Allah ya musu jarabawa da wasu makaskantan mutane ba to raka yawan dukiya da dangantakar jini da wani mutumin kirki ba za su yi mutum amfani bai don shi bai zama na kirkin shin za a buɗe haji da shi da matarsa suna da tarin dukiya kuma suna da dangantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan abubuwan guda biyu ba amfani da za su yi tunda su ba mutanen kirki bane sun mare kansu mutanen banza sannan akwai ka'idan aljaza'u min jinsil amal Allah yana sakamako kwatankwacin irin aikin mutum wannan mata da gaskiya take yi akwai yawo da kwarmato yawo da gulma yawo da ƙayoyi tana zuba sai Allah ya mata sakamako irin wannan shine aka ce hammalatal haqam ya dauke da itacen gidan wuta sannan aka bar ambatanta ya take zuwa ta da labarin mutane ko ta gulma ita kuma gashi kullum ana karanta labarin ta cikin alƙur'ani ana Allah wadare da ita wannan shi ne aljaza'u min jinsil amal yau mutum sakamako da irin aikinsa. sannan mun ji gaskiyar annabtar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ta fuskar cewa kamar da muka ambata wannan kisa ta faru a farko farkon musulunci kuma Allah ya faɗi cewa ‘yan wuta ne kuma suka mutu a matsayin ‘yan wutan sannan nauyin irin gwagwarmayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha you can imagine irin wannan mutum mara kirki a fara zaman doya da manja da shi tun farkon musulunci a tsawon shekaru goma ɗin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a Makka Abu Lahab bai gushe ba da shi ake kullawa Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani wata kullalliya da su da su Abu Jahal da su Abu Sufyan kafin ya musulunta su suke ta aikin kullakulle kulle na ayyukan ta'addanci da ayyukan rashin kirki da suka dinga kulawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu mamaki dan wani mai da'awa ko wani mai wa'azi ya fuskanci cutarwa na tsawon shekaru masu yawa shekara goma shekara sha biyar ko wani abu makamancin haka bai sani da cewa annabawan Allah su ma sun fuskanci irin wannan sannan a wannan yana nuna mana da cikin abin da ke jan wato mace ta zama fitsararriya ta zama mara daraja shine yin ya zama cewa macen ta fi karfin mijinta domin a duka kisar da cikin abin da malamai suka kira kisar shine wannan matar fa gaban kanta kawai take in za ta fita ba ta neman izinin mijin in za ta yi wani abu ba ta ma gaya me za ta yi wataƙila shi a matsayin shi na namiji duk da shi ma kafiri ne amma da tana gaya mai da ya hana ta wani abu ma'ana kamar irin macewar da yanzu take da yancin kawai ta taya wacce wacce ya sarar ko kuma ta fi ƙarfin mijin da zaren yara sun zo sun ba da labarin cewa an buge sa makaranta ko a islamiyya kafin mijin ya san ma mai aiki ciki ta fita wataƙila ma baya gidan ya riga ya tafi aiki ko ya tafi ofis sai dai ji labarin gataccen a police station da ita da headmaster a 'yan sanda sun cika hannu da su ko an kawo ta ƙara a zo belin ta kona abu makamata ka yana daga cikin abin da ke sa mace ta zama ta sauka daga layi na istiƙama shi ne ya zama tana fita barkatai tana zuwa duk inda ranta ya so na ɗaya kenan na biyu kuma wacce ke yin faɗa da maza kun ga ce ta kawo faɗa da maza sayyidina abubakar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama suna zaune a ka'aba ta zo kawai ta kama zagin su kagona ita ce mai wasa da maza da ake ta mai wasa da maza karya ina da cikin alamar rashin daraja a ce mace ta mai da kanta ballagaza ta mai da kanta yar tijara wadda take iya ɗaga murya a waje ta yi bayayya da maza saboda kawai akan cinikayya ko kasuwanci ko saboda amfani da titi ko wani abu ko ita ce uwa adashi ko kuma uwa uba a ce yan siyasa ce kawai wata za ka gafa a cikin mota amma tana iya tsayawa ta yi zage-zage da maza wanda ba mutuncin mace bane wata ta yi rigima da Kwandesta irin mai an san din na a tasha wata yi rigima da ɗan a taɓa wata yi rigima da mai shago a kasuwa wajen siyan sabulu ko wajen neman ragi na siyan atamfa wata ta yi rigima da da aikinta a ofis ha abu ana shiga tsakan-kano duk wannan da ire-iren shi bai cancanci mace mutum ya kirki ba domin irin wannan bayayyar zancen da maza shi ke cire miki hijabin kunya ya sa ki zama kuma expose to expose sannan kuma ya ba maza dama gaggaya miki magana tun mata take irin wannan abu the first thing za fara ce kai alle mijin wannan yana hakuri haka za a fara ce ce gaskiya mijin ke na hakuri ce ai in ko ba ta da miji a ce shi ta kika rasa miji ko kuma a ce shi ta auren ki ya mutu, zai iya zama da wannan dole sai an mata wannan gorin saboda sai cikin ɗabi'ar mace mutum ya kirki hargowa da hayaniya da ta tabbaki da ‘yan uwarta mace ma ballantana kuma namiji iza Allah ya muku take yake awa man yana sha'u fil hilya wa huwa fil khisami ghairu mubin wanda Allah ya halicce su a cikin kwalliya wanda ba sa iya yin bayani dalla dalla idan an zo ana jayayya to haka ake so ya mace da an fara jayayya ko musu kawai ta fashe da kuka ka ta tsaya a kai da ita ta zama ballagaza ke, ta zama ballagaza to da ka wannan daga cikin abin da za a kai deductin cewa mace ce wata ke dama a tarariya shi za ta iya fitowa waje ta zo ta tsaya a cikin mutane tana zage-zage tana kwarmutu abu na gaba shine yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya muƙawamanci wannan abun nasu su suna magana ta rashin kirki suna magana mara daɗi suna cin mutunci amma Nabi sallallahu alaihi wasallama bai mai musu ba bai biye musu ba kuma idan ke kina da kirki kina da hankali idan mara kirki ko mara hankali ya zagi ba za ka yi ba idan kika yi kun zama ɗaya za ka ba a rotu Nabi sallallahu alaihi wasallama ya mai musu da zagi ko cin mutunci ko ya ba da dama a yi musu ba saɓanin mu yanzu da muka ɗauka wai duk wanda aka zaga inda ya rama ba wai an cuce shi gani akwai wanda ma suke da masu rama musu zagi da ake ce sojojin baka musamman 'yan siyasa ba dama wani ya taɓa su sai wani cikin mutanen su ya shiga cikin rediyo ko cikin jarida ko cikin social media ya mai da irin wannan zagin da ƙari da wannan shi kenan duka sun zama a ah, batattu marasa hankali kamar da Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lil mutasabbaini ma qala masu zagin junansu kowa ya dauki zanubin abin da ya fada sannan da yace amma mafi girman zanubi shine wanda ya fara saboda waɗannan ayoyin cikin suratul masar suna nuna mana cewa Nabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance mutum ne mai haƙuri mai kawaici mai kunya wanda an zage shi bisa bai cancanci zagi ba an zage shi bisa zalunci an zage shi bisa rashin kirki amma bai rama ba ba a ji bakin shi ba a tarihin ba a ruwaito ya maida mata magana ko ya mata gori ba wane ne zai iya irin wannan sharafin a ce matar kanin baba da ta sa ka gaba ta ta zagin ka kana ta kima mutunci ba taba jin rama ba ba taba jin ka sa wani ya rama ba an yanzu ne dole ko mun kirkin ka sai ka ka mata akalla ka shedin cewa ke fa ba uwa ta bace ke kawai matar anku ina ne ki ta hanya ma'anar da cewa su duka wannan ba ya bacce ta ci karanta ba babbaka abu na gaba da za mu sai a nan shine wato abin banza baya karko babu wani abin banza da mutum zai tasa yana yi wanda zai karko ko ya ci gaba da faruwa yanzu wannan mata ina take ina labarinta ina ne kabarinta ina zurriyarta ina alherin ta bari duka babu sai wannan mummunan ambatan shine yawan za a cikin rayuwarta ta yi cewa ta yi ba za ta rasa wani halin kirki ko wani abin arziki ko wasu abokan mutunci da ta rayu da su amma duk wannan babu wanda ya ji labari kamar yadda misali yanzu zaki ga idan ana yi ma irin waɗannan yara 'yan tiktok sun ana musu faɗa da nasiha sai su yi su su ma musulmai ne su ma suna da iyaye suna ma taimaka wa iyayensu sun gina wa iyayensu gida sun ma kai su umara sun rabu da iyayensu lafiya su ta kawo waɗannan matsayin uzurori cewa ko da suna yin rashin kirki ba komai to wannan yaudara sai shi ɗaya yake yaudara su duk wannan abin kirkin ba wanda ya ji labarin shi wannan abin banzan da suke shi za a ji labarin musamman a wannan zamani da Allah ya kawo mu wani yanayi wanda duk abin da mutum ya yi yawon tun anan duniya ba sai an je lahira ba mutanen da ba su ga irin wannan abin da magani gani ba irin waɗannan kayan ɗaukan murya da hoto da sauti da sauransu da na'urorin zamani masu taskacewa wanda ba sa mantawa to sai mutum ya zo a irin wannan zamanin ne ta yin abin banza ana ta rikodin ɗinki kina abin banza kina faɗan maganganun rashin kirki na rashin daraja kina ta baɗala ce kuma wai tun da dai ke rabu da iyayenki lafiya wai ba komai waye ce ba komai rabuwa da iyayen lafiya ya ba mutum garanti abin da ya gara ma? sabai annabi ce musu yayi da suka je badar Allah ya ce a gaya muku duk abin da kuka yi ba komai ya yace amma daga cikin su ba wanda yake to shikenan bari ya bar sallah bari ya bar azumi bari ya kama da yasa haka suka ci gaba da sallah suna azumi suna istighfari suna tuba suna neman cikawa da imani wani sana ke kawai don kin rabu da iyayenki lafiya kuma wannan labarin ma a bakin ki aka ji ba wanda ya tabbatar da haka wai don kawai kin gina ba iyayenki gida ko kin kai su umara ki dauka wai wannan kadai ya baki dama wai shikenan ko kin fita daga cikin hurumin dokokin Allah a wannan ba ƙaramin rudin shaidan bane saboda nasiha zuwa ga yaran mu matasa mazan su da matan su musamman masu amfani da social media cewa musani wannan social media ɗin da muke amfani da shi da wannan fame da muke nema wannan celebrity status shahara da muke nema tana da wato alfaninta ne idan abin da ya shaharantar da mu abin alheri sannan tana da cutarwa idan abin da ya shaharantar da mu ya zama abin banza ne ina gane abin banza ne sai ran da wasu ta mutu sai a dinga yawo ana sanarwa cewa dan Allah ana roƙo mutane dan Allah dan Allah duk wanda yake da wani bidiyo ko hotonta na barna dan Allah ya goge ba a so a ci gaba da ganin shi to wai gani take kamar idan an goge akan Facebook da YouTube shikenan an goge a cikin littafin Allah ba wuce littafin Allah ba yana da littafin Allah kenan su da kansu masu wannan maganar sun tabbatar da cewa abin ba abin alheri ba dan yanzu wani malami zai mutu wani alaramba da ya tilawa aka yi rikodin ɗinta zai mutu ne ‘yan uwan shi da abokan shi su ce don Allah duk wanda yake da tilawa alarama da Allah ya goge ta ba wanda zai fara haka sai dai a ce ma a ƙara yada ta don ya tsara samun lada wani malami ne wa'azi zai mutu ne a ana cewa don Allah a goge wa'azin shi saboda ba a so a cikin da gani a sai dai a ce ma jama'a muna so mu ƙara ganin wa'azobin shi saboda ya ƙara samun lada saboda wancan ko da an daƙile ta hanyar an yi deactivating activating account ɗin an yi deleting wato videos ɗin da reels ɗin to wataƙila ya yi amfani wajen rage yawan maimaituwar zunubin amma fa ba zai amfani wajen toshe asalin zunubin da aka ba sai Allah ya ga damar yin gafara sai idan mutum yana da rai ne da lafiyarsa tun wuri zai turo Allah shi da kansa ya tuba ita da kanta ta tuba ba wai sai in ta fada ta mutu sannan a fito ana roƙon mutane cewa wai a goge bidiyo su wannan mayu jiki ba zai amfani ba saboda haka 'yan uwanmu musulmi matasanmu maza da mata waɗanda neman shahara ta ƙarya ta yaudare su wanda a sanadiyar haka muka wayi gari gaba ɗaya mun rabu da al'adunmu na mutunci da al'adunmu na sanin ya kamata duk an yi watsi da su tun abu ma yana ya tsaya tsakanin matasa da 'yan jagaliya har ya tsallaka yin sai ga gama mutane da tawa ma ko gama masu mutunci ma ko gama ta aure ma ta fi yin wani abu da nan da shekara uku hudu biyar ba su so a gani ba 'ya'yanta ba su so su gani ba balantana kuma su da kanta da jikokinsu. kuma nan gaba kaɗan na gaya muku daga cikin abin da za a dinga bincika za a auri iyama ce bayan an ce a binciki halinta sai an ce a binciki handles ɗinta na social media haka namiji ma ya je neman aure ko ya je neman wani aiki ko wani abu za a ce a bincika a ga me yake faɗa ko me yake rubutawa ko me yake nasharawa a handles ɗinsa na social media wannan zai iya bayyana wani eh, irin mutum ne saboda haka wallahi mutane su ga su wannan social media da muke ganin ta kamar abin banza wato wata hanya ce ta kafa mana hujja da Allah ya kawo wata hanya ce da ta alamta mana ga mai hankali ya gane tun anan duniya ga samfurin lahira shin zaka so ko zaki so abinda kai ta faɗa ko kauta na baya ya ci gaba da popping up ana ganin sa wannan ya kama da mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada yayi kama da haza ma ladayya ati ga abinda aka ce na fito da shi na gudu shi mutum ya dinga cewa me ya samu wannan littafi baya barin karami ko babba sai ya fito da shi so da ka mai kokari mu kiyaye mutuncin mu mu kiyaye addinin mu mu kiyaye bakunan mu mu iya taku duk abinda zamu za mu aikata mu lissafa shi da ma'auni na shari'a tukuna sannan mu yi kuma bane abu na gaba game da wannan mata shine a cikin mata salihat da muka faɗa mata wanda suke mutanen banza ita kadai aka ambata a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama duk sauran daga cikin wasu al'ummomi ne ku ita kadai ce ambata a cikin mata marasa kirki a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana cewa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farko akwai karancin mata mutanen banza fatan zamanin mafi yawan su mata ne ma keɓantattu da ba a iya magane su wato ba a san wannan ita ce wance wannan yake ce wance ba sun saje da juna yadda kika san kajin turawa saboda uya da suke sannan yana mana cewa wato ita kam ta yi fice a aikin banza a ce a cikin al'umma ga baki ɗaya ke ki yi fice a wajen rashin kirki ko ki zama ke ce kaɗai mata da aka ambata a rashin kirki wannan ba ƙaramar bala'i ba ne to ki ƙoƙari ke da kike jin wannan wa'azin ya zama na cewa duk inda kike kada ki yi fice a abin da yake ba na kirki kar a same ki a wata sabga wadda ba ta kirki ba sawa'u a makaranta ne a hostel ne a aji ne a gidan aure ne a gidan iyaye ne a kasuwa ne a ofis ne a wane ne ka a zo a yi jarabawa a tashi a gama a ce ke aka kama da sata an kar a zo a ce a cikin anguwa ba a san wata wadda ake da tarihin tana zagin mijinta ba sai ko wata wadda ake da tarihin cewa tana zuwa gidan boka da ki karki yadda wato zuwa na abun banza ki baya baya da shi saboda a inda mutanen kirki suke wanda duk ya ƙoƙari ya zama mutumin kirki zai saje da su ne ba za ma a san waye shi ba sai dai a wurin Allah Allah ya san da shi amma duk wanda ya ce bari shi ba zai kirki ba to zai zama daban nan da nan za a gane shi yana kika san dai bakin a ah, Kwaya, kwayar hatsi baka a cikin faranti da aka zuba gishiri wanda shi kuma duka fari ne ko aka zuba sukari kana kallo za ka ganshi. shi saboda ya bambanta su ko sauran duka fati kudin sigarin ko gishirin duka su daya sau da ka mu kiyaye wato wannan ka'idar ta cewa mutum ya zama ya yi ƙoƙari ya samu da kanshi nagarta da halin kirki a duk inda yake rayuwa abu na ƙarshe shine a wannan sura duk daga gajartarta tana cikin mu'ujizin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana kuma cikin surori masu ɗauke da darasa masu yawa da kuma haka duk ƙwar'ani yake kowace aya kowace sura kowace matsala. idan aka tsaya aka yi tintintini a kai za ka yi ta ganin fa'idodi suna fata. wannan kuma shi ne abinda aka umarce mu game da alƙur'ani kitabun an zannahu ilaika mubarakun ya dabbaru ayati wadda ta zakar ulul albab Allah yake cewa am ala qulubin aqfaluha ko afala yatadabbaru alquran am ala qulubin aqfaluha ana umurta mu da mu dinga tintintini akan alkur'ani wato kan mu dinga karanta shi kai haka a ci barkatai mu dinga karanta shi tare da lura tare da daukan izina tare da bibiyar wato menene darasin da zamu iya cirewa daga cikin sa dan wannan shi yake sa zuciyar mu ta rayu shi ke sa ambatan Allah ya wanzu a cikin zukatanmu kuma shi ke sa mu ci amfanin abin da muke karantawa wato mu guje ma kawai mu mujarradin karanta alkur'ani kawai bin doron lafazin shi ba tare da mun tsaya mun tsinkayi ma'anarsa mun yi tunani akan abin da Allah yake fara a cikin littafinsa ba wannan a take nan game da wannan mata mai suna a imra'atu abi ko kuma al'aura ko arwa bintu hazinin bintu harbin wadda ka fi sani da suna ummu Jami'i. wadda mata ce ɗan wuta ta ƙadara shi shaɗaniya muna roƙo Allah da sarki ya kare mu daga sharrin ita da sharrin ire iren ta. ba mu saurara na insha Allah saboda lokaci ya koyi mana wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam